Tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya yi wata ganawa ta sirri da tsofaffin shugabannin ƙasar nan General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar a birnin Mina. Ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben shekara ta 2023 ke ƙara gabatowa a Najeriya. Ko da yake dai, tsofaffin shugabannin wato General Babangida da kuma General Abdulsalam ba su ce ma manema labarai komi ba akan wannan ganawa, to amma Dr. Goodluck Jonathan ya shaidawa manema labarai cewa ya zo mina ne domin gaisuwa ga tsofaffin shugabannin sannan ya yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga 'yan Najeriya da su zaɓi mutumin da Najeriyar ce a gabansa. a lokacin babban zaben na shekarar baɗi mai zuwa kamar yadda ya ƙarin bayani. We always our country well, uh, especially for the young people. The elections are coming, you have to select the person you believe. Ya ce dukkaninmu muna yi ma ƙasarmu uh, fatan alheri, musamman ma matasanmu. Zaɓe yana zuwa. kuma ya zama wajibi mu zaɓi wanda zai mana shugabanci na gari mutumin da Najeriya ce a gabansa ba wai bukatarsa ba kawai. the interest of all of To tuni dai masu sharhi akan lamuran siyasa suka fara fashin baki akan waɗannan kalamai na Goodluck Jonathan. Wanda jigo ne a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Malam Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikinsu. Magana ta gaskiya kamar yadda ya yi bayani kaga shi dai tsohon shugaba ne. Ana iya cewa ya taɓa ya ji yadda abin yake. Don yanzu magana ta gaskiya magana ta Allah shi ne muna neman shugaba ne wanda yake ƙasa tana gaban shi. Ba wanda zai hau ya ce ya raya kanshi ba. Mafi yawancin waɗanda suke siyasa suna ƙoƙarin mayar da tukuici ne ga wa'anda suka taya su neman jama'a. Mm. ba ainihin jama'an ba gaba ɗaya to kaga a matsayin shi na shugaba wanda yake ya rike ya gani kaga shi ma zai yi tunanin cewa in fa ya taɓa yin wannan kuskuren wannan dama ne na ya bada shawara a gyara to kuma magana ta gaskiya shine kamar yadda ya faɗi din ni kaina ina goyon bayan shi Najeriya tana buƙatan wanda zai fitar mata da kitse ne a wuta. A yanzu haka dai gidajen waɗannan tsofaffin shugabanni da ke saman tsaunin birnin Mina na ci gaba da samun ziyarar manya-manyan baƙin 'yan siyasa da masu sharhin ke alakantawa da babban zaben na baɗi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.